sai dai kamar yadda muka sha faɗi babu laifi bayan an yi aure an yi walima in bukatu an yi wa'azi wa'azin na yana da alaka da aure ko ba shi da alaka da aure amma dai ba wai wa'azi wanda za a ce shi wa'azin walima ne ba mai wa'azi yana cikin jan ayoyi da hadisai wani yana kokarin lukumayanin bello a bakin shi sai zama abin da ake faɗi baya ciki Lakin wa'azinmu na yau shi ne aure ainihin wato aure bautar ubangiji wato gaskiyar al'amari an kusa ta ne da na iso nan kun san har yanzu kun kasa fahimtar halina gaskiya na kan so da na wurin wa'azi ne kawai samu kuma ya gama haduwa har na ya fushi wallahi yadda kuwa san ibnu hazmin haka ne eh, haka ya faɗi aka ce me yasa kake da yawan fushi yake haka dai Allah ya mazan ya kamata a ce an shirya abubuwan ne cincin amma yanzu kaga gashi yanzu wani yake kokarin hada wayar da za ta kai shi wutar makin waya eh, lauda eh, menene kamera ko ne. shi yasa hatta topic din da za a wazin har na manta saboda rai na hafali alu sunna ku ji tsoron Allah zan sake faɗin maganar na san ta ne muku ciwo amma na faɗi ne dama dan ke muku zafi ku gyara fiye da shekara ashirin kuna wa'azi har yau aka zo za a yi wa'azi sai an samu matsala ahalin sunna ku gyara wannan ba sunna ba ce na faɗi wannan ran da za a yi kasadin tarbiyya ba dai ba ne a ce kullum za a yi wa'azi ba za a tsaya a shirya abubuwan nan wannan mugu abu ne gaskiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi kenan na huce aure bautar ubangiji eh, shi ne takin da wa'azin yau insha Allah ta'ala jama'ar musulmi mun kira wannan ainihin wato wa'azi ne da cewa aure bautar ubangiji domin kar kwakwalwarka ta fassara maka cewa ana yin aure ne domin nishaɗi kaɗai, ko kuma biye wa ɗabi'a irin ta ainihin 'yan duniya kafin in tafi ga wannan maudu'i kai tsaye menene shi maudu'in yake nufi da muka ce aure bautar ubangiji aure ne sunna ce daga cikin sunnoni na ainihin annabawa a sama gare su akwai fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya yi aure ya shar'anta kuma ya sunanta aure amma idan mun ce aure sunna ce daga cikin sunnonin annabawa ko aure sunna ce daga cikin sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai muna nufin cewa sunna kanwar farilla ba muna nufin aure shari'a ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita nasoshi da dama na alkur'ani sun shar'anta aure waɗanda insha Allah ta'ala za mu ji su hakanan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo a cikin hadisai ingantattu wadda ta shar'anta aure kalma aure kalma ce ta hausa wadda take nufin haɗa abubuwa guda waɗanda suke da alaƙa da juna amma kuma jinsinsu ya saba don haka haɗa ɗa namiji da ya mace wannan aure ne hatta dabino da ake mishi kilimi a biya ainihin kaɗa mishi kilimi wannan aure ne tsakanin tsirrai kamar yadda wanda sai ke ta yin huda tana zubewa ba tare da ta yi 'ya'ya ba har sai an samu hudar dabino a hudar wanda namiji ya je ya taɓe ta sa'an nan sai ta ainihin haihu abin da muke son mu nuna a nan shi kalma aure kalma ce wadda a cikin shari'ar musulunci ko a larabci an kira da da annikahu ko azzawaju Allah ku haƙura da kamar wannan malam ku bar mu mu ci gaba da wa'azi don Allah kan mu har yi tsaurin nan to Allah saboda haka da muka kira aure da nufin cewa aure bautar ubangiji abin da muke nufi a nan aure ba shi da bambanci da sallah aure ba shi da bambanci da azumi kamar yadda sallah take bauta ibada haka aure ma yake ibada to ka'ida a cikin shari'ar musulunci duk wata ibada ba za a karbe ta ba sai ta cika manya-manyan sharuɗa ko rukunai guda biyu sharuɗan nan na farko shine a yi don Allah Allah maɗaukakin sarki cewa ba umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyima ba uwarci mutane su yi komai ba sai dai su ainihin wato bauta wa Allah suna masu tsarkake bautar su ga Allah su bar addinan ƙarya su tsaya akan addinin gaskiya wannan shine ainihin addini wanda yake tsayayye a wurin Allah wannan shine sharaɗi na farko na dukkan ibada sallah ce azumi ne zakka ce hajji ne aure ne ciniki ne domin musulmi jimilla rayuwar shi da tafsirin ta ibada ce saboda haka sharaɗin farko daga cikin sharuɗan da za ka yi aure Allah ya karɓa maka shine zan za ka yi auren nan ne saboda Allah idan ba yi saboda Allah ba ka tabbatar da cewa babu shakka ba ka da ladan da ake rubuta wa duk wata lada duk wani lada da duk wata falala da za ka ji masu aure suna samu abu na farko kenan abu na biyu na daga cikin sharaɗin ibada a samu ta tajridul ba a nabi sallallahu alaihi wasallama tsantsar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama an dace da irin ibadar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya aiko shi saboda tabbatacciyar ka'ida ce a cikin ilimin usulun tauhidi cewa wa Allah ya ubadallahu illa bima shara'a ka a sake a bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi a matsayin ainihin shari'a waɗannan rukunai guda biyu sun haɗa aure sun haɗa abin da ba aure ba matuƙar musulmi ne zai yi shi matuƙar yana son a kira wannan abu bauta idan muka dubi waɗannan sharuɗa to babu shakka ba za a taɓa kiran aure bautar ubangiji ba sai an yi shi don allah sai an yi shi yadda annabi ya zo da shi a cikin alkur'ani da sunna shi ingantacciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka samu waɗannan sharuɗa sun cika shi kenan sai a ce babu shakka ya tabbata aure ibada ce idan waɗannan sharuɗa ba su cika ba babu shakka aure ba ibada ba ce ya zama al'ada ko kuma ainihin shigantaka ko biyar da ta so ka kira shi ayoyi da dama a cikin Alƙur'ani. sunyi ainihin magana akan aure waɗanda kaɗan daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki na cewa wala tanki hul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون حرو يوم أتكلم القرآن الله ما توقع يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا waɗannan kaɗan daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda ainihin Allah maɗaukakin sarki ke magana aure ayoyin birjit suna nan waɗanda insha Allah ta'ala wannan shimfiɗa ce akan kaɗan daga ayoyin da ainihin Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ya ainihin bayyana aure a cikin ainihin alkur'ani to kamar yadda na faɗi tun da farko cewa shi aure suna ce daga ainihin wato sunnonin annabawa a sama gare su akwai annabin Allah manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ɗabi'ance in aka koma ta wurin malamai ilimin halitta waɗanda aka fi sani da biology sai a ce aure yana afkuwa ne ta nau'o'in halittun Allah guda uku nau'in farko shine mutum aure yana faruwa tsakanin jinsi na mutum tsakanin mace da ainihin namiji hakanan aure yana faruwa a sauran dabbobi waɗanda ba mutane ba zaki zaka ga yana da mata zakanya damisa namiji yana da mata damisa kare namiji yana da mata kariya rai ma akwai ainihin aure a tsakaninsu kamar yadda ne ishara a ɗazu cewa misalin dabino akwai namijin dabino akwai dabinuwa mace akwai namijin gwanda akwai macen gwanda waɗannan duk aure ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaruna daga kowane jinsi da kuka sani mun halicci nau'i biyu ne ba don komai ba don ku tsaya ku yi tunani daga cikin mutane akwai mazaje akwai mataye sauran dabbobi ma akwai mazaje akwai mataye to haka sauran tsirrai ma baki ɗayansu akwai maza da mata a cikinsu saboda umumin nafsi yana cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn daga komai mun halicci ainihin wato nau'i guda biyu ne har wayo Allah ya ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamuna tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci ma'aurata baki ɗayansu ma'ana duk wata halitta da ka gani a cikinsu aure biyu ne da ake nufi da aure a nan akwai jinsin namiji akwai kuma jinsin mace to matukar aka samu jinsin namiji aka samu jinsin mace to babu shakka aure sai ya tabbata a cikin irin wannan halitta sai Allah ya ce min matun bitul ard daga cikin abubuwan da ƙasa take fitarwa duk abin da ka gani akwai jinsin namiji a jikin shi akwai jinsin mace wa min anfusihim haka nan daga su kansu 'ya'yan adamu akwai jinsin namiji akwai jinsin mace wa mimma la na Allah ce akwai jinsin maza da mata hatta cikin abubuwan da 'ya'yan adamu ma ba su sani ba wannan nassi ne na ainihin alkur'ani sannan shi aure hanya ce daga cikin hanyoyin da Allah matsaukacin sarki ya sanya ta domin a samu ainihin yaɗuwar 'ya'ya da ci gaban rayuwa a yadda take domin yanzu da kake ganin mu a nan shekaru ɗari da suka wuce ba mu ne muke rayuwa ba wasu mutane ne waɗanda ko dai su zama kakanninmu a ƙarƙarin annabi adamu ne ya ainihin halicci sai da tuna a Allah maɗaukakin sarki ya tsara musu tsira da aminci sai Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga jikin Adamu da Hawwa'u sai Allah madaukakin sarki ya yaɗa mazaje da yawa da mataye da yawa Allah madaukakin sarki a cikin tsarin shi bai bar namiji da mace nau'i na mutane akan kan yin aure irin yadda jakuna da dabbobi da karnuka da makamantansu suke yi ba sai Allah ya tsara wani tsari wanda aka gudana a bisa wannan tsarin za a rayu lafiya a mutu lafiya ka kaga dattijuwa 'yar shekara hamsin lafiyar jikinta tana nuna ta fi 'yar shekara ashirin wadda yake bata bi ta farkin aure ba duk da shafe-shafen mai da zaɓe da duk wani jambaki da zaɓa wannan tsari da Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi ne ainihin aure irin wanda addinin musulunci ya zo da shi wannan auren da musulunci ya zo da shi ina so in ɗauko mana tarihin aure kamar yadda a da aisha ta bayar da labari domin mu gane muhimmancin wannan auren na musulunci mu kuma gane darajar da auren musulunci yake da ita da kuma kaskancin da duk wani aure na al'ada ko na gargajiya ko na bid'a ko kuma aure na jahiliya ko na kafirci yake da ita na daga cikin aure a jahiliya auren da larabawa suka fi sani da nikahul hudni ne bahaushe ya fi sani da cewa daduro domin daduro shi ma aure ne amma wane iri aure ne na jahiliya aure ne na maguzawa wannan irin auren shine mutum ya samu mace <clears throat> ba matar shi ba ba tare da ya je ya nemi aurenta a hannun iyayenta ba ya ajiye ta yana yi mata duk wata hidima yana kula da ita kamar yadda ma'auracin sunna yake kula da matar sunna. tana sauraren shi kamar yadda duk wata matar sunna take sauraren mijinta na sunna wannan irin aure shine aka fi sani da daduro wannan na daga cikin auratayya na jahiliya Allah maɗaukakin sarki ce اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذين أخدان الله ya اليوم نحلت تامك دون halatta تركي duk wani abu mai daɗi na halatta muku shi abincin waɗanda suka gabace ku wajen samun littafi yahudu da nasara allah ya ce halal ne gare ku wannan ƙarfafa magana ce akan magana farko da ya ce alyawma uhilla lakum at ba. a yau na halatta muku duk wani abinci wanda yake ko duk wani abu wanda yake mai daɗi to na halatta muku shi a yau abu na farko kenan abu na biyu sai ce wa ta'amul ladina utul kitaba hinnun lako abincin mutanen da aka ba su littafi kafin ku yahudu da nasara halal ne gare ku Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa mataye waɗanda suka tsare mutuncinsu daga cikin matayen yahudu da nasara ya halatta ku aure su idan kuka ba su sadaki da nufin aure irin na addinin musulunci ba da manufa irin ta zaman daduro ba wannan nassin alkur'ani na daga cikin nassoshin da suka yi kwandeme suka yi fata-fata da duk wani tsarin aure wanda yake na zaman daduro to wannan irin aure na zaman daduro na daga cikin auratayya irin na jahiliya za ka yi mamaki mun kira shi aure domin dokar jahiliya ta yarda da shi idan irin wannan matar dajiro ta haifa maka 'ya'ya a irin wannan zaman a jahiliya ba a yi musu kallon banza an yi musu kallon cewa waɗannan 'ya'ya ne waɗanda suka zo ta hanya wani tsari wanda shari'ar jahiliya ta yarda da su na daga cikin auren jahiliya nikahul badali nikahul badali auren musanya ce wannan ya juya matar shi ya ba wani wani ma ya dau matar shi ya ba wani suna yin haka a jahiliya mutum yana da matar shi aure wanda ya auro da sadaki daga wurin iyayen da tun a zaman jahiliya sai ran nan ya dauke ta ya wa abokin shi sai ainihin abokin shi ya ɗauko tashi sai ya ainihin kai mishi wannan aure na daga cikin auren ainihin jahiliya wannan irin auren haramun ne to idan muka dubi hadisin aisha wanda ne ishara sai aisha ta tattara waɗannan nau'uka na auratayya baki ɗaya sai ta ce mutane a jahiliya sun kasance suna nau'in aure ne guda hudu auren farko sai ta ce irin auren da ake a yau shine mutum ya ga yana so ya je nemi izini wurin iyayenta su ba shi damar ya neme ta a sa mishi sadaki ya biya wannan ainihin sadaki idan ya biya sadakin nan sai ainihin wato a daura mishi aure da ita a bisa an amince da ita a matsayin matar shi wannan irin aure aure ne wanda yake shari'ar musulunci ta tabbatar da shi amma tun a jahiliya ake yin shi nau'in aure na farko kenan daga cikin auratayyar da suka rayu a jahiliya nau'in aure na biyu shine nau'in auren da ainihin aka fi sani da nikahun rahsi mace ce za ta ainihin zauna da samari tana da samari guda tara kowa yana saduwa da ita wanda ta samu ciki tana nan kowa na sauraren yaushe za ta haihu tana haihuwa sai ta tara su sai ta ce to kun san tsakanina da ku ta ce haka abin ce sai ta ce to yau na haihu duk wanda duba ta ce dan na wane ne dole sauran sakon shi kuma dole kara wannan aure daga cikin ainihin auratayyar jahiliya na daga cikin auren ainihin jahiliya har wa yau mace za ta ainihin kama ɗaki wadda a yau ake fawa a asiri ake cewa mai zaman kanta karuwa <clears throat> shakaliya kama ɗaki ta zauna kowa yana da yancin in ya zo ya faɗo ɗakin kai tsaye babu neman izini babu sallama ya ba ta kuɗi ainihin sadu da ita yayin da ainihin ta haihu in ta samu ciki sai ainihin a kira waɗanda suke da ilimi na kafa waɗanda in suka dubi tafin hannu suka dubi zane ko suka dubi tafin kafa suka ga zanen da ke jiki kawai sai su matsala ɗan ga ɗaya daga cikin waɗanda ainihin suke zuwa ga wannan mata wannan na daga cikin auratayyar yadda yake gudana a jahiliya waɗannan nau'ukan aurayen akwai wani aure wanda yake ya fi su muni allah ya kiyaye shine auren neman iri kana da matarka sai ka ga wani sambalelar saurayi wanda ya baka sha'awa kai da kanka za ka ainihin tura ta cewa ta je ta shiga ta fita duk yadda za ta yi ya sadu da ita domin ta samo kuɗi a samo ta ainihin ɗauki ciki ta zo ta yi irin wannan sambalelar saurayi a gida wannan tsarin auratayya ne na jahiliya duk waɗannan auratayya baki ɗaya addinin musulunci bai yarda da ko ɗaya ba ce na farko shine wannan shine auren da aisha ta ce auren da ake irin shi a yau ka je ka samu yarinya ka nemi izini wurin iyayenta ka neme ta su sa maka sadaki ka biya wannan sadaki a tare jama'a daura maka aure kamar yadda shari'a ta tsara bayan wannan shari'ar musulunci ta yi matsar kwadaitarwa game da aure nassin alkur'ani wani lokaci in ya tashi kwadaitarwa game da aure sai ce ai aure sunnar annabawa ce da manzanni annabawa da manzanni kuwa beban koyi Allah madaukake sarki ce wa laqad arsalna rusulana min qabl wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah yake magana kai tsaye da bayan halitta Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mun aiko da manzanni kafin kai sannan kuma mun sanya wa waɗannan ainihin wato manzanni suna da mataye kuma suna da ainihin zurriya a wani wuri Allah maɗaukakin sarki yana nuna cewa aure ni imani Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at ba." Allah maɗaukakin sarki ya sanya muku matayenku daga nau'in na daga cikin hikimar Allah sai ya zama Cin farko Adamu da Hawwa'u suna haifan jinsi ne wanda ke gudana tsakanin ko a haifi irin Adamu namiji ko a haifi irin Hawwa'u to wannan ni'imar Allah ce da ya zama matar da za ka aura jinsi ce irinka wannan yana daga cikin ni'imar Allah domin yau da a ce misali a samu wata godiya a ce ita ce matarka a matsayinka na kai dan adam mutum ko a samu jaka ko karya a ce ita ce matarka kuma a ce addinin musulunci ya yadda da wannan tsari don Allah idan ka dawo ta yaya jaka za ta maka sannu da zuwa ta yaya za ta kawo maka ruwa balle ta kawo maka abinci ta yaya jaka za ta yi ladabi gare ka ko ta san abin da kake so ko ta san wanda ba ka so kaga da Allah ya so ya wulakanta kai ɗan adam da sai ya sanya matar da za ka aura ba jinsi ce irin taka ba sai rayuwa ce kunci gare ka to amma yana daga cikin ni'imar Allah da kuma rahama Allah sai ya ainihin sanya matayen 'ya'yan Adamu daga cikin jinsinsu ne irin uwarsu ta farko Hawwa'u sannan Allah ya ce wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada na daga cikin ƙarin ni'ima idan ka sadu da matarka ka ji daɗi sai zama wannan saduwa ba za ta tafi a banza ba ko dai ka samu lada tare da samun lada matarka ta ɗauki ciki ta haifar maka ɗa ɗan kuma ya haifar maka jika in ka ga ɗanka kana jin daɗi in ka ga jikanka kana jin daɗi ko kuma ya zama aƙalla bayan ka sadu da ita ka ji daɗi sannan a addinance kuma a rubuta maka lada ka samu wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah sannan wa razaqakum min at-tayyibati Allah madaukakin sarki bayan ya azurta ku da mataye irin ku waɗannan mataye suka zama suna haifar muku ƴaƴaye waɗannan ƴaƴaye suka zama suna yaduwa su haifar muku jikoki sannan Allah madaukakin sarki ya azurta ku ya halatta muku cin duk wani abu wanda yake mai tsarki wannan na daga cikin ni'ima daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki a wasu ayoyin kuma allah maɗaukakin sarki yana nuna cewa aure aya ce daga cikin ayoyin shi a inda yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja na daga cikin ayoyin Allah Allah maɗaukakin sarki ya halitta muku matayenku daga jinsi irin naku ba dan komai ba litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa zuwa ga waɗannan mataye naku kuma misalin baya ya kai dan uwana idan matar ka kai dan adam ta zama jaka ce dan Allah ina za a yi ka dawo daga kasuwa ko ofis ko gona ka zauna kusa da ita ka samu natsuwar zuci idan ka samu matarka wadda take mace ce daga jinsinka in ka shafa fatar jikinta ko gashin jikinta sai ka ji laushi sai ka ji daɗi dan Allah gashin da ke jikin jaka yana da irin wannan taushin to akwai natsuwa in ya zama matarka jaka ce babu da haka yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha na daga cikin ayoyin Allah alamomin da ke nuna iyawa da kwarewar Allah da ya zama matayenku jinsi ne daga cikin jinsinku don me don ku samu natsuwa ainihin zuwa gare su wannan ayar tana nuna duk mutumin da yake da matar da yake fargabai ya shiga gida in ya kusanci gidan shi to babu shakka an tozartar da ayar Allah a cikin wannan aura ya fi alheri a rabu idan ba za a gyara rayuwar ba don so ake ka kusanci gidanka kana shauki kana ɗoki ka kusa ka je ka ga falleliyar matarka amma kana zuwa kofar gidanka sai gabanka ya yi yau da me za ta tarbe ka tana jin muryarka sai gabanta ya ra yau da me za ka shigo babu shakka wannan auren bala'i ne ba rahama ba wannan auren kunci ne babu sukuni a cikin shi sannan wannan aya tana nuna cewa ashe aure na tsuwa ne a inda muka ga zahirin ma'anar wannan aya yana bayyana ga mafi yawancin gwagware da tuzurai da 'yan mata da zawarawa a yau waɗanda ba su da ainihin mazaje ko kuma ba su da mataye yanzu aka tashi wa'azin nan sha ɗayan dare ko sha biyu dare gauro ya ji daɗi tuzuru ya yi murna amma yana tunkarar ƙofar ɗakin shi sai hankalin shi ya tashi musamman nefa ta ɗauke wuta don bai san inda da ne saboda matsala ta faru don bai san ina zai lalibi a shanar ba kaga matsala ta faru idan ya kwanta bacci ya mafarkin ya yi jima'i yana cikin baccin yana jin daɗi amma yana farka sai gaban shi faɗi don ba shi da za ta ɗuma mai ruwan ɗumi balle ta kai mishi ban rashin aure musiba ce don haka idan kuna son 'ya'yan kusurin rinka jarabawa in suna makarantu kurin a musu aure da wuri kaga an shigo wani babi kuma wannan ai kwarai da gaske wannan wani sirri ne nake so in sake a nan yaron duk da yake makaranta ya isa aure ba shi da aure babu shakka ba shi cikin sukuni an taɓa raba mana wata takarda kwastiniya ana neman jawabi ne akan me yasa ɗalibai suke yawan faɗuwa jarabawa ni da na tashi kalmar da na rubuta kenan na sa rashin aure sai da aka nemo ne bayani rashin aure na taimaka ɗalibai faɗuwa jarabawa yaro ne ya shigo aji a makarantar sakandare ko a jami'a ko a polytechnic ko a fce ko a haya islamic ko wace ce ya ga mai budurwa wadda in ya koma cikin gida ba zai ga irin ta ba sai a talbijin ko a hoto ka gaya min yana dawowa duk takardun lantar sai watsar da su ya faki saboda abin da ya so ya ce irin wannan da ya gani a ajinsu tana kada jiki ta nemi shi yanga ya dawo ya samu irin ta gida sai ya huce wancan bacin ran da ta kai ci ne amma ya je ya dawo mota ta kara kudi daga koli zuwa muciya ko sabon gari madina na karɓar naira goma ko naira ashirin sun ce naira talatin an ɗoro shi a kan inji inji ya gaza mishi kowa yana zuwa gida da